من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى وإن سكي سورا رمو لكما كلم عليه وإن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليظهره yanzu da nake magana yau muna hudu ne ga watan jumadal awwal watan jumadal awwal shine wata na biyar cikin watannin musulunci hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu shekara 2020 ƙarƙashin wannan makaranta inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami Sheikh Malam Habib muna roƙon Allah ya tsare mu ya kuma ainihin wato tsare shi a wannan ita ce halka ta goma sha biyar cikin wannan littafi da muka fara na tambihu ulul albab ala salasa mi'atin wa salasatin wa salasi na ƙaunan min a ƙa'ida abin abbas tunda muka dawo daga birni wato Kano kenan ba mu samu min ilqa'in darasi ko ɗaya ba muka ce to bari mu yi ilqa'in darasi ko ɗaya ne yau kafin mu kuma mu ci gaba da karatu mun yi ɗaya ko a ka'idu shi'a muna tattauna abin da ya shafi mataki na da cikin aƙidun da malin ke tattaunawa cewa sufari suna bayar da mataki na ihsani ga malamansu kuma kowa ya san cewa sun kasa ɗariƙa kamar yadda muka kawo maganganun wasu cewa sufanci shi ne yake mataki na al'ihsanu wanda muka ce in ya tabbata haka ne to lallai kuwa mataki na al'isalun nan kafin duk wani malami da za a yi da'awan sufi ne a ce ya kai ta kowanne sun riga shi kaiwa wa'annan matakan a cikin ayoyin da muka fara ka wanda ba kai ƙarshe ba na hudu bayan abin da muka faɗa abu na farko kan al'isanu da na biyu da na uku to na hudu a masu isan ƙarshen da suka yi isani mun kawo ayar inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhusinun", da kuma wal ladina jahadu fina da na na nahdiyannahum gulana", wa inna Allah lama al muhsinina wannan inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhusinun" madiya ce ke bantacciya sannan akwai hubbullahi lahilin muhusinina wa kafa bihi jazaan sanda Allah yake wa masu ihsani wannan ya isa ya zamanto sakamako mun kawo innan ayin irin su an fi ƙofi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu kyautata inna Allah yuhibbul muslimin Allah yana son mutane masu ihsani a ƙarƙashin wannan ne don muka kawo innan ayoyin wanda suke da alaƙa da ainihin wato ihsani wanda daga ƙarshe Allah madaukakin sarki yana cewa wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة ودخول الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المغسلين دس النظام وما سئه ثاني لكم فإن الله ليتي ليس على ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ارسل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتنا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين حكمت إساك وما إنساني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين قالوا قالوا إن قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنئمة darul muttaqina duka wa'annan suna nuna maka cewa abinda Allah madaukakin sarki yayi tabbatar na al ihsan wato sakamako da zai kyautatawa cin wannan sakamakon wannan alƙawarin Allah ya ma wasu mutane tun kafin a kirkiri ko a haifi duk wani wanda zai fara da'awar sufanci a duniya yadda ba su bi ɗariƙar kowa ba suka kai mataki na al'isanu kai ma kana iya bi hanyar da suka bi kuma ka kai mataki na al'isanu tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi yasa zamu ga yana ce mana in ahsantu ahsantum li anfusikum wannan ba sufaye ake magana ba duk musulmi amma wa in asatu falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum kulul masjida kama da kaluhu awwala marra وليتبروا ما علوا تكبيرا لكم تولى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا don mu jarrabe su mu ga waye bai aiki mai kyau kaga ba malaman sufaye kaɗai abin ya shafa ba innal ladina amanu wa amilus salihati na la nudhi'u ajra man ahsana amala ai kaga wannan ba malaman sufaye ake magana ba cewa hatta idza balaga maghriba ash-shams wajadaha tazuru fi aynin hami'atin ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعظم وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال ألا يأتي أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا في yasa الله yake لن lan البر حتى تنفقوا ولن ينال الله yanala ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أقا الله يتي أي بشارة كما في إحساني ذاك تركشن ونني الله يتي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتئكن وأسرهكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya riga ya yi tattali wanda ba za ka ce wannan matakin da suka kai na al-ihsanu ba dariƙar wani mahaluki suka bi ba su ba hanyar kowa ba sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hanyar ta annabi ita ce muke so mu mayar da mutane zuwa gare ta. da haka damu ga Allah ya ce wa annabi Ibrahim kada saddaqtar ru'ya inna kadhalika najzil muhsini ka gani haka muke sakawa mutane masu insani wa tarakna alaihima fil na? Allah ya ce salamun ala Musa wa Harun inna kadhalika najzil muhsini bayan an gama da annabi Ibrahim sannan aka zo wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ali Iliyasin? inna kazalika najzil muhsinin Lallai haka muke sakawa mutane masu ihsani inji Allah subhanahu wata'ala haka zamu ga Allah yana cewa qul ya ibadiyal ladina amanu qul ya ibadiyal ladina amanu taqaw rabbakum lil ladina ahsanu fi hadhihi ad hasana shi Allah bai ce sai wani ba sai in kana da alaƙa da ɗarikar wani cewa kai duk wanda ihsani kuma ne da wancan ma'anar ta an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa kun lam takun tarahu fa innahu yaraka da haka wa wasi a inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sannan lahum ma sha'una, inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinina wannan shine sakamakon masu isani sannan akwai li yukaffira Allahu anhum aswa alladhina amilu wa yajzihum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun sannan zamu ga hatta wajen awa Allah ya ce wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa amila salihin wa qala innani min musulmina. to duka wayannan ayoyin da aka ga suna nan a cikin alqur'ani suna da yawa to abin da nake so in yi bayani akai shine mayadinul ihsan guraren da ihsani din yazo Allah ya yarda a yi shi duk mutumin da ya da'awa cewa ya fassar dariƙarsa ko sufancin da yake shine mataki na al'insanu to ka auna shi da wayannan abubuwan ka gani na farko abin da ya shafi muwajahatul mulimmat lisabari alaiha wato fuskantar abubuwa masu tsanani waɗanda suke sauka wajen fuskantar su tare da haƙuri a ƙarƙashin wannan ne za ku ga Allah yana ta wasu biyu fa inna Allah zai yudhi'u ajra al ka yi haƙuri wanda ba a ce maka ka yi haƙuri sai idan wata matsala ta taso to sai ka duba ka gani lokacin da al'amara suke taso maka wanda za su sauka marasa daɗi idan kana cikin wanda suke fuskanta al'amarin da haƙuri to kana cikin wanda suka kai mataki na al'insanu abu na biyu bayan wannan shine ada'uddiya ya zamanto kana iya ba da diya li waliyar kasiri ga ‘yan uwa inda aka kashe idan matsalar ta faɗo kanka shi yasa za mu ga a wannan ne Allah sai ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan da haka kalman ada'u ilayhi bi ihsan ihsan din nan masdar ne yayin da ya zamanto a da'u masdar ne aka kawo shi marfu yana nuna cewa wannan mu'amalar wajiba ce sana abu na uku mu'amalatu al-mutallaqa wato mu'amala da wacce aka sake ta ko ainihin wato wanda ya niyyar ya sake Allah sai da yace la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida sai ce wa mat'ihunna alal al-musi'i qadruhu wa alal al-muqtiri mata'an bil ma'arufi sai ce haƙƙan mai alal musu nina. kar ka zo ka saki mace kai mata dukan tsiya amma in an jama ka shirya ɗaki ka nemi wani dogon tarbi sai ka ce hanjan akuya kana zare ido kana itace tar da itace sannan kuma in an yi maganin isa ne ka ce a ko kai mataki na al'isan a'a ba a yin haka shi yasa karkashin wannan zaku ga Allah ya ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan waje na hudu zaku ga cewa akwai al-harb wal jihad yaki da kuma ainihin wato jihadi a karkashin wannan ayoyin da muka kawo guda biyu da jahadu fina جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لماء المسلمين da kuma wa an fi sabilillahi wa la tulqu bi kuma ila tahluka wa hasinu inna allaha motsa muhsinin sanan waje na biyar akwai mujahadatun nafsi wato ya karrai bi kazmil ghaizi wajen haɗi ya fushi wa muharabatu shuk da kuma ya ruwa eh amma lokacin da malami zai zamanto maruwaci sannan saboda kawai ya ke riƙe carbi da ta da ƙura ya zo ya ci ya kai mataki na al'isanu aibewa Allah ya faɗi cewa wal kazimin al yin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal nasi wallahu yuhibbul muslimin sana abu na shida al fikiri wata fikri wat lokacin da za a tattauna da ni da kai tunani ya bambanta ta har a wannan lokacin ana auna maganganunka wajen kaiwarka da mataki na al'isanu Allah ya ce wa ƙulla ibadi ya kuli lati hiya ahsanu inna shaytana yanzagu bainahum a faɗa wa bayina in za su faɗi magana sun ga faɗan magana da take tafi kyau mataki na bakwai akwai at-tahawur bainal muslimina wa ahlil kitab ku duba ku gani fa hatta wajen jayayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ma maganganun da za su fita Allah bai bar shi ba kowa ya faɗa abin da ya gada ba سيد الله يس ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كاغني كذا أي جاية هكا نوجد الخصومات والخلافات الخصومة لساباني كتي نسي ياتا سو سيد الله يس والنبي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة سيتي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سنوجد نتلعب shine mu'amalatul yatama wa du'afa mu'amala da marayu da masu rauni a ƙarƙashin wannan ne zaka ga Allah yana ce mana wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu kakku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake shine mafi kyau sannan waje na goma zamu ga akwai al'alaqatus siyasiyya wal harbiyya alaƙa ta siyasa ko ta yaƙi wanda kissar zantsar ne da muka karanta yanzu فقلنا يا ذا القرنين إما أن تؤدبوا اما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نؤدبه ثم يرد إلى ربه فيؤدبه عذاب النكر أسير ألا يكاو مغانا الإهسان أتكنتا فنو كان هكذا نوجا العلاقات العلاقات الاجتماعية وخاصه مصمم ما يتعلق بتبادل التهيات ورد السلام أبنى كده علاقة ده غيسوا ده ميد سلمه sai da Allah madaukakin sarki ce wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha sannan akwai al'alaqatu littisadiyya alaqa ta tattalin arziki a karkashin nan ne mutanen ƙarni suka ce masa wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidina to wannan sune guraren da za ku ga majal din da Qur'ani ya la'akari da su wajen abin da ya shafi matsayi na al'ihisanu a lura da shi da haka tun da annabi ya riga ya fassara kawai da zanen ka riga ka kai in ma zakar ake yi a kai to ka riƙe na annabi ka ce ba wanda wani kawai ya zo ya shishirya bai kawo ya ce da su za a yi addini ka ƙyale masa kayansa kowa ya kawo to yanzu bayan wannan sai matsala ta gaba malam yace as-sufiyya tadda'i anna ibadatallahi akwai daga cikin sufayen da suke da'awar cewa ibadar Allah la takunu khawfan min narihi wa la ta'aman min fi jannati kakka bauta ma Allah kana jin tsoron abin da ke gurin na azaba sannan kakka bauta ma Allah kana kaunar abin da ke gurin sa na rahama wallahi amma zaka ji wasu suna faɗa a cikin suna cewa wai duk wanda ke bauta ma Allah dan aljannar Allah ko dan wutar sa to bautar maye yake haka suke faɗa wasu a cikin su da za su yi maka shigo har da za su kawo sai su ce maka da Allah yanzu idan Allah ya ce ka bauta mai in ba wutar ba aljanna za ka bauta mai ko za ka bauta za ka yi bauta ko ba za ka yi ba za ka yi ya ce to tun da ku ba wutar ba aljannan za a iya to su suna bauta ma Allah ne ba dan aljannar Allah ba ba dan kuma wutarsa ba su suna bauta ma Allah ne dan suna san Allah kawai kaga wanda da yazo ya ci wanda ya bauta ma Allah dan aljannarsa ko dan wutarsa to maye ne to farkon wanda ka fara zagi annaban Allah ka fara zagi a ma'anoni wannan ayin da malam ya kawo ce wallahu ta'ala ya kulu Allah yana cewa uhu ku bauta ma Allah kaufan kuna jin tsoron abin da ke gurin sa na azaba wa tama'an sannan kuna kaunar abin da ke gurin sa na rahama sai ce inna rahmatallahi saboda rahamar Allah qaribun min almuhsinin kusa take da mutanen da suke masu ainihin wato ihsani ne to wannan ayin da malam ya kawo a ita kanta kalman alkhawfu din a Qur'ani tana zuwa da ma'anoni da dama wanda ba mamaki nan gaba wata kila dama ta bani in ambace su tare da na san wannan karatu akwai dimbin mutane da dimbin ƴan uwan ɗaliban karatu da suke bi kalman alkhawfu a Qur'ani tana zuwa da ma'anan alqatl wal hazima kisa ko karyewa a wajen yaki. Allah ya faɗa ta wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi sannan yace wala wannan kun bi shay'in min al-khawf akwai malaman da suka ce ai al Shi ne kisa sannan yana zuwa da ma'anan al-harb wal qital yaki Allah ya ce fa za dhahaba al-khawf salaqukum bi alfinatin hijar sannan ai yana zuwa da ainihin wato fa idza jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka shi al-harb shi Allah ya kira da fa'iza ja alkhawfu idan tsoro ya zo sannan yana zuwa alƙur'ani da ma'anan al'ilmu wa diraya sanin abu Allah ya ce faman kafa min musin janafan nan faman kasa da ma'anan faman alima wanda ya sani shi yasa zamu ga Allah yana faɗa ya ce illa an ya kafa Allah ya kima hududallahi malamai suka ce ai ya'lama wa in kuntum Allah tuqsidu ay alimtum ba in kuna jin tsoro ba in kuka san cewa ba za ku yi adalci ba sannan alkhawfu na zuwa a qur'ani da ma'anan annaqsu tauyi abu kamar yadda Allah ya ce au ya'khudhuhum ala takawufin shine ay at-tanaqqus kamar yadda Allah madaukakin sarki yakan kawo alkhawfu a qur'ani da ma'anan ar-ru'b wal khashya min al-azab wal uquba jin tsoro da firgici akan uqubar da ke gurin Allah Daka dukkan irin wannan ayin da ga suna ɗabbaƙuwa akan wannan ne. Za mu ga kafin wannan ayin da malam ya kawo a nan suratul araf Allah sai da ya faɗa ya ce huwa alladhi yurikum al-barqa khawfan wa wata ma'an. yanshi'u as-sahaba wa yanshi'u a cikin suratul ra'adi. Sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa min ayatihi yurikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu min as-sama'i ma'an fayuhyi al-arda فيحيي به الأرض بعد موتها إن ya ذلك لآيات لقوم يعقلون sannan za mu ga Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna kaga duka waɗannan ayoyin sun haɗa wanda wannan khawfan jin tsoron abin da ke gurin Allah na ukuba. wa rahma sannan da kwadayin tama'an kwaɗayin abin da ke gurin Allah na mai na rahama to yanzu mu duba cikin ayin ƙur'ani mu gani shin akwai mutane bayan Allah mutanen kirki da suka je suna jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba dan adam na farko da ɗaya ya fara kashe ɗaya Allah ya ba mu labari ta watula alaihim na adamu bil haqqi إذ قرب قربانا فتقبل wa أحدهما ولم يتقبل min الآخر lokacin da ba a karɓa ba daga ɗayan sanda ya ce ƙala la'akatu lannaka wallahi sai na kashe ka me yace ƙala inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin yace lain in basatta ilayya yadaka ni, ma ana bi basit yadi ilayka liaqtulaka dan me inni akhafu Allah rabbul alamin ina jin tsoron Allah ubangijin talakai da mu ga Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la kuma Allahu bi shay'in min tana luhu, tanaluhu aydikum wa rimahukum sai ce li alama Allahu man ya bil ghaib dan Allah ya san wa yake jin tsoron shi a koye sai ce fa da itada ba'da zalika falahu azabun Ali? sannan Allah ya ce mana walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal mala'ikatu hum la yastakbirun sai Allah ya ce ya kafuna rabbahum min fawqihim kaga mala'iku ma suna jin tsoron Allah wa yaf'aluna ma umaru? to in ka ɗauke kuma wanda aka aiko da addinin shine annabi Muhammad mai Allah ya ce masa ce masa ya kulka ce a gairullahi a gairullahi yanzu wani Allah da waliyan zan riƙa wanda zai zikinci al'amarina bayan Allah wanda shine fatiris samawati wal ardi shi ya kage halittar sama da ƙasa daga babu wa huwa yut'imu wala la Allah shi ke ciyar da kowa ba wanda ke ciyar da shi Allah ya ce kul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna min al mushrikeen sai Allah ya ce kul ka ce inni akhafu in asaitu rabbi ina jin tsoro idan na saba wa ubangiji na ina jin tsoron me azaba yawmin azim azaban wuni mai girma duk imanin ka ka kai manzon Allah ne sai ya ce yana jin tsoron azabar wuni mai girma shi yasa in Allah ya ce ya bar abu shine lamba ta ɗaya wajen barin abu to wanda suka ce masu bauta ma Allah dan aljannarsa ko dan wutar samayu ne to farkon wanda suka fara zagi annabawan Allah ne annabi na biyu annabi nuhu da mu ga Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum sai ce masa azaba yawmin azim ina jiye muku tsoron azaban wuni mai girma sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa akan annabi kaga ya faɗa da yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la na liqa'ana i'ti bi qur'anin ghayri hadha aw baddilu wanda ba su imani da Allah ba su kan kalli annabi su ce zo da wani qur'anin idan yana so su bi shi ba wannan ba Allah ya ce kul ya yakunu ni an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu alaykum inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na azabar wuni wanda yake mai girman gaskin gaske to ga annabi yana faɗar wannan magana haka nan wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ويؤتي كل ذي فضل فلا فضلا وإن تولوا فإنما أخ فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير kaga ina jin tsoron azabar wuni mai girma to haka zamu ga annabi shu'aibu shi ma ya faɗa ma jama'ar shi haka yace wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhi ina jiye muku tsoron azabar wuni wacce azabar sa take kewayewa shi yasa Allah ya kira alkiyama cewa inna fi zalika la'aya liman kafa azabal akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhur to shi yasa zamu ga mu kan musan da Allah yake cewa fa man ya'lamu yanzu wanda yake sanin cewa annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ama innama yatadhakkaru ulul albab sai yace alladhina yufuna bi ahadillahi wanda suka cika alƙawarin Allah wa yanquduna al Misa, ba sa warware alƙawari sai ce ne yin yasluna ma ma'amar Allah bihi an wasu ya shauna rabbahu suke halatto da Allah in za su yi abu kafu na su alhisab kuma suke jin tsoron mummunan hisabi duk wannan yana nuna maka to la'akari da lokaci wannan aya da malam ya kawo cewa qala ta'ala Allah ya ce innahum su wa'annan mutanen kanu yasari'una fil khairati wato suna gaugawa suna tsere gurin aikin alheri wa da'una na sannan suna bauta mana ragaban wa rahaba suna jin tsoron abin da ke gurinmu na azaba sannan suna kwaɗayin abin da ke gurinmu na rahama wa kanu lana ina kuma sun kasance gare mu masu ƙanƙan da kai in ji Allah subhanahu wa ta'ala da ga wannan ayin a suratul anbiya a suratul nan kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya zai wannan maganan anan wajen sai da ya fara tun daga mai daga kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka fara domin maganar ƙul inna ma an zirkun bil wahayi wala ya suma usun du'a idan ma yin zaru wannan da annaba ake magana da aka gama magana sai aka ci wala qad atina Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dhikra lil الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وانتم قل إنما أنذركم بالوحي أكساك ميمي كاسياكة وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون قال تابين من سوكمك ولا شيء wanda yake cike da albarka kuna ganin ya kamata ku ci gaba da inkarin wannan littafi kun ga an yi maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi maganar annabi Musa da Haru. sannan ka yi magana akan annabi Ibrahim ولقد آتينا ibrahim رشده min قبل kunna bihi عالم da aka gama magana akan annabi Ibrahim aka zo aka yi magana akan wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin aka yi maganar annabi ainihin wato ishaqa da kuma ɗansa yaqub sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi waɗannan annabawan da ya faɗa a ba ta waje allahun a matan ya na bi amarna wa auhaina ilayhim fi'il khairati mun sanya su shugabannin da suka shiri da umarninmu muka yi musu wahayin aikin alheri wa kamar salati wa ita zakati wa kanu lana abidin suna bauta mana ka san duk wanda ya zo da maganar bautar Allah ya ce ibadarsa ta fita annabawa kafiri ne kuwa sannan Allah ya sake maimaita maganan walutan آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين da aka gama maganan annabi lut aka yi maganan nuhu wa nuhan izna da min qabl fastajabna lahu fa najjaynahu wa ahlihi min al-kayb al-azim aka gama magana akan annabi nuhu aka zo aka yi magana wa dawud wa sulaiman iz yaqumani fil harf iz nafashat fihi ganam al kunna li hukmihim shahidi aka zo aka yi magana wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin aka gama maganar annabi ayyub aka yi wa isma'ila wa idrisa wa zalkifin kullum min as da aka gama maganar aka zo maganar annabi yunus wa dannuna idh dhahaba mugadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أكذو أكي مغنى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين duka waɗannan annabawan ne Allah sai ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai Allah ya ce hum. dukkan annabawan nan kanu una fil khairati suna rigirge wajen aikin alheri waye da una na? sannan suna bauta mana ragaban wa rahaba suna jin tsoron abin da ke gurin na azaba sannan suna kwaɗayin abin da ke gurin mu na rahama wakanu na lana khashi'ina kuma sun kasance suna wato kankan da kai zuwa gare mu sana kai magana da na Maryam wallati ahsanal farjaha da kuma ainihin wato danta Annabi Isa to yanzu wanda yazo ya kalle mutane ya ce wai ana bauta ma Allah ne duk wanda ke bautan Allah dan aljanna sako dan wata samaye ne dan Allah waye zaga annabawan Allah kaza ga wannan magana fa kamar yadda malam ya kawo suna faɗarta eh suna faɗa da baki nan ni ko kwanaki a Kano an tirka tirka tirka ta musu aka bugo min waya ana son warware matsalar to shi ahalus sunna bambancinsa kenan ba zai zo kawai ya faɗa maka magana da baki ba a mu yanzu da muka ce annabawa ma a wannan matakin yake ayin da ayoyi muka kawo kai kuma wanda kace wanda ya bauta ma Allah dan aljanna sa ko dan wutar samaye ne ai dalili ka kawo ba zauna za ka yi maka kiyasan banza ma da dalili haka ake yin addini saboda haka haka za ku bi suna maganganu na rashin ladabi ga annabawa wani ya ce mai annabawan suke wanda ba za su iya ba eh wani ya ce ai annabtan nan kaman bonanza ce da. kowane gida ma samu ake wato ma'ana bananza kowa ya san shine abin da aka karyar da kimarsa ba daraja yake da shi ba kowa ma yana iya siya shine bananza da haka Allah madaukakin sarki shiryar da mu kuma za mu iya kokarin mu insha Allah za mu dawo karatu gobe ga dangadan da izinin Allah kamar yadda muka saba kuma za mu iya kokari in Allah da takwas da rabi za mu dinga kawo muku karatu tara da rabi mun tashi a wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.